بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي المسند من حديث من حديث البراء بن عازب قال نعم وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما يسي كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بئس فيكم فيقول هو محمد رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة نعم فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وابتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسق له في كبره مد بصري قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك صالح فيقول ربي أكب الساعة ربي أكب الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata da ran laraba sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ishirin da tara ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 22 a jerin gwanin darasin mu a wannan littafi wannan shine na 198 a wannan majalisi wannan shine na 198 mun fara karatu cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wanda yake gaya mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu a wata rana da aka kai wata jana'iza a makabarta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin yadda ake ɗaukar ran mumini da inda ake kai ransa da irin yadda Allah ta'ala ya tsara a yi masa tambayoyi a cikin kabari da ni'imar kabari da kuma yadda ake ɗaukar ran mutumin da yake kafiri yadda mala'iku suke ɗaukar ransa da inda ake kai ransa da kuma irin yadda za a yi masa tambayar kabari da kuma azabar da za a yi masa a kabari mun fara karanta wannan hadisi wanda yake cewa البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وترانا من فتتا لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجن جنائزر ونمتم مدينة فانتهينا إلى القبر حمك جي كبر ونمتم ولما يلحد بأقام حكا شبا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله النبي صلى الله عليه وسلم يزونا مكززونا أجيفنسا كأن على رؤوسنا الطير كي كاتشي تنصيني أكمو وفي يده عود ينكت به في الأرض النبي نالك يده وتسدى ينا تون كساد إتا فرفع رأسه شن يدق كنس سما فقال يتي استعيذوا بالله من عذاب القبر كنيم الله يتريك دغ عذاب القبر مرتين أو ثلاثا النبي فدهك سو بيو كو سو أكو ثم قال سنة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة للي باوى مؤمني لوكتشن زي بر دنيا سنة كما زي فسكنش لاهرة nazala ilaihi mala'ikatun mina sama sai wasu mala'iku su sauko masa daga sama baydul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum rana ce a fuskar su kai ka ce fuskar su rana ce wato suna haske ma'ahum kafanun min akfanil janna suna tare da likafani daga cikin likafanan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare irin na aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar har su tsauna a gabansa iya ganinsa thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi sannan mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna dab da kansa daidai kansa fa mala'ikan mutuwa ya ce ukhriji ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai mai nutsuwa ki fito ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafara daga Allah da kuma yarda fatakhruju sai wannan ran ta fito tasilu kama tasilu alqatiratu min min siqa tana tana wato tana zirara kamar yadda ruwa yake zirara daga daga ainihin kuttu fa ya'khudha sai ya karbi wannan ran sai ya dauki wannan ran shi wannan mala'ika ko kuma malakul mauti fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aynin hatta ya'khudhuha da ya ɗauki ran sauran mala'ikun ba za su ƙyale masa wannan ran gwargwadon kiftawar ido ba face sun karɓi ran daga hannunsa fa ya jaluha fi zalikal kafan sun sa ta a cikin wannan likkafanin na aljanna wa fi zalikal hanut sun sa ta cikin wannan turare na aljanna wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai wannan ran ta rika kanshi ko ya rika kanshi fiye da kowane irin kanshi na almiski da aka taba ji a doron ƙasa wato yana kanshi fiye da ko fiye da kanshin almiskin da yafi kowanne kanshi a doron ƙasa fa yas'aduna biha sai su yi sama da wannan ran fala yamurruna biha ala mala'in minal almala'ikati illa qalu ba za su zo wucewa da wannan ran ta gaban wasu taron mala'iku ba sai waɗannan mala'iku sun ce ma ruhu at-tayyib wani wani irin rai ne wanda yake mai daɗin dadin kanshi wani irin rai ne wannan mai ƙanshi haka fa na fulan ibn fulan ai wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu kanu yusammunahu biha fi dunya da sunan da yafi kowane suna daɗi da ake kiran shi da shi a duniya hatta yantahu bihi ila sama'id dunya haka za su yi ta tafiya da wannan ran har su zo sama ta kusa sama ta farko fa yastaftihuna lahu su ce a buɗe masa a buɗe masa ya wuce fa yuftahu lahu sai a buɗe ma wannan ran ya wuce fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il samai allati taliha kowace sama waɗanda suke mafi kusanci mala'ikun da suke mafi kusanci zuwa ga Allah su za su raka shi su za su raka wannan rai har zuwa sama wacce take bin wannan hatta yunta bihi ila as-sama'i sabia har a tike da shi sama ta bakwai faya yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwaya yace Oktobo kitaba abdi fi illiyin ko rubuta ayyukan bawan nan nawa ko littafin wannan bawa nawa cikin illiyina wa aiduhu ila al-ardi ku dawo da ran ƙasa fa inni minha khalaqtuhum khalaqtuhum ni daga ƙasa na halicce su wa fiha uiduhum kuma ciki zan mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga nan zan kuma fitar da su a wani karo na daban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da gaya wa sahabbansa yadda mala'iku suke karɓar rai ran mumini lokacin da mutuwa ta zo masa yayin da Allah ta'ala zai turo su ƙarƙashin jagorancin malakul maut su zo su zauna a gaban shi ya ga dandazon su iya iya ganinsa su zo suna ɗauke da likkafani na aljanna da turaren aljanna tun daga wannan lokacin bawa ya fara ganin bishara tun daga wannan lokacin shine lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhirah tun daga wannan lokacin su fara ganin ya fara ganin bishara domin irin mala'ikun da zai gani da kuma irin mu'amalar da za su yi masa wajen karɓar ransa mu'amala ce tare da girmamawa mu'amala ce wacce take tattare da lallashi da kwantar da hankali domin mala'ikan mutuwa zai fara cewa ukhruji ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan ran mai nutsuwa ki fito to tun daga nan rai wannan mamaci zai fara samun nutsuwa tun da har yaji an fara sifanta ruhinsa da cewa mai nutsuwa ce to da yaji an fara da wannan to ya san cewa wato al'amarinsa zai yi kyau kamar da Allah ta'ala ya ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yake wannan rai wacce wato rai ce nitsatsiya ba rai ce wacce take ammaratu bisu ba sannan ba rai ce wacce take lawwama ba rai ce wacce take cikin natsuwa saboda nutsuwar da ta samu ta imani da ambatan Allah a duniya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wannan nutsuwa da ta samu a nan duniya cikin ayyukan da yayi na alkhairi cikin imanin da yayi to wannan nutsuwa za ta bi shi har lokacin mutuwarsa mala'iku za su mala'ikan mutuwa zai fara bashi wannan sifa ukhruji ayyatuha an al mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ki fito zuwa ga wata gafara ta ubangiji gafara ta musamman da kuma yarda yarda ta ubangiji gare ki wanda kuma wannan shine mafi girman abin da bawa yake hankoran ya samu wa ridwanu min Allahi akbar fa takhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa sai ta rika fita wato tana fita cikin sauki tana fita da sauki ba tare da da wahala ba kamar yadda mutum zai daga goran ruwa yana tsiyayawa kaga ba wa maganar ko wahala wajen tsiyayen ruwan to haka ran zai rika fita a cikin sauki fa ya'khudha da ya gama fita sai shi wannan mala'ikan ya cafe wannan ran da ya rike ran kuma sauran mala'iku da suke tare da shi abokan tafiyarsa tunda suna dauke da likafani da turare nan da nan cikin gaggawa cikin gaggawa shine fa iza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn wannan dan a suranta maka gaggawar da za su yi wajen karbar wannan ran su sa cikin wannan likafanin na aljanna sannan a sa cikin wannan turaren wa ya khuruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai ya rika wani kanshi wannan ran ya rika wani kanshi fiye da kowane irin turaren almiski da ya fi kanshi a duniya yake kanshi fa yas'aduna biha mala'iku sai su yi tattara wannan ran ta wannan muminin shiga yin sama da ita fala yamuruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar ruhu tayyib wato ba za su mala'iku da sun zo sun abin nan sun zo wucewa ta gaban wasu mala'iku wata jama'a ta mala'iku da sun ji wannan ƙanshin? to da wani irin rai ne mai ƙanshi haka wani irin rai ne yake ƙanshi haka ar-ruh kalma ar-ruh tuzakkar wa tu'annas akan ce hadha ar-ruh akan ce hadhihi ar duka biyun ana faɗa ce ma hadha ar-ruh at ana an yi tazkirinta ma hadha ar-ruh wani irin rai ne wannan mai daɗi mai ƙanshi haka fa ya na fulan ibn fulan ai ne ɗan wane sai su kira shi da sunansa bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi dunya su kira shi da sunansa da yafi kowane daɗi sunan da yafi kowane kyau da ake kiran shi da shi a duniya to za su kira shi da cikakken sunansa haka ba za su kira shi da wani suna ba wanda yake ko irin na na na lakabi din na gida ko na abokai ko na tsokana ko na abokan adawa a za su kira shi da sunan da yafi kowane daɗi hatta yantahu bihi ila sama'id dunya har su je da shi zuwa sama ta kusa wato saman farko fayastaftihuna lahu su nemi izinin a buɗe masa fayuftahu lahu sai a buɗe masa wato za su ci karo da mala'iku kafin aje kafin aje duniyar abin nan kafin aje sama ta farko za ta cin karo da mala'iku da Allah ta'ala ya zuba a cikin sasannin sama waɗanda ya ba su ayyuka daban-daban wasu kuma suke tsarkake shi da ya masa tasbihi ba dare ba rana har aje sama ta farko Sito to ga wani bawan Allah a buɗe masa fa yuftahu lahu sai a buɗe masa da ka buɗe masa fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha da sun shiga aka gabatar da shi wane ne dan wane su ma za su ji kanshin gaba daya ya mai sararin samaniyar gaba daya duk mala'iku su ji kanshi tambaya waye kuma wannan wani bako muka yi haka mai martaba mai daraja kamar wannan ce ai wane ne dan wane daga nan sai waɗanda mala'ikun da suka fi kowanne mala'iku daraja wato kamar ka ce shugabannin mala'ikun da suke wannan sama sai to su za su yi masa rakiya da waƙonsu ne yanzu yana cikin wannan saman ta farko to baƙon waɗannan mala'ikun ne kuma a bisa ɗabi'a ta girmamawa in kai baƙo za ka raka shi har zuwa yadda zai fita daga daga daga mahallinka saboda haka waɗanda za su raka shi su ne waɗanda suke ma shugabanni manya-manyan mala'ikun da suke cikin sama kaga wannan ba ƙaramin martaba ba ce sai fayushayi min kulle sama'in mu wanda suka fi kusanci da Allah wanda suka fi matsayi su za su raka shi sai sun kai shi sama da take kusa da wato saman da take bin wannan zuwa sama ta biyu nan ma a nemi a buɗe masa nan ma mala'iku su yi maraba da shi a gabatar da shi a gaban su sannan su masu manyansu su raka shi har zuwa sama ta uku haka za a yi ta tafiya har zuwa hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'a haka za a yi ta tafiya da shi har sai an je sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla to anan sai ubangiji mai girma da buwa ya ce oktubu kitaba abdi fi illiyi wato ku rubuta ayyukan bawana ko ku rubuta sunan bawana fi illiyina cikin wato guri ne illiyin malamai sun yi maganganu daban-daban a kansa amma dai magana mafi mafi ƙarfi illiyin wani guri ne wanda Allah ta'ala yake sanya ayyukan bayansa waɗanda suke na ƙwarai ayyukan bayansa muminai a wannan gurin guri ne mai daraja guri ne madaukaki kamar daga illiyun ne guri ne wanda yake mai daraja kuma mai ɗaukaka. saboda haka duk wanda aka kai sunan shi a can aka yi aka yi masa rijista a wannan gurin babu shakka shi wanda yana cikin aljanna haka duk waɗanda suke mutanen kirki idan sun mutu can ake zuwa a rubuta sunansu an ga mutum sunan shi ya shiga wannan wannan diwanin to shikenan shi shi alhamdulillah tashi tayi kyau Allah ya sa muna ciki kalla inna kitabal abrar la fi illiyina to wannan illiyun shine inda Allah ta'ala zai ajiye shi kuma a sama yake kamar yadda wannan hadisi yake nunawa a sama yake kuma kalmar illiyun tana nuna uluwi din tana nuna daukaka din saboda haka a can sama ne fi sama'i sabi'a kamar yadda hadisin ya nuna a sama ta bakwai can ubangiji ta'ala zai ce to an zo gurin da za a rubuta sunansa da haka a rubuta sunansa a cikin wannan rijista da take wannan gurin to in aka gama rubuta shi fa yaqulu Allahu azza wa jalla fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ila al-ard ku da shi kasa fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ƙasa za mu mayar da su wa minha ukhrijuhum taratan kuma daga nan zan fito zan kuma fitar da su wato lokacin tashin alkiyama minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kamar yadda Allah ya faɗa da ƙasa Allah ya yi kuma ya saukar da da ɗan adam doron ƙasa kuma ana ya karɓi ransa kuma ana ake binne shi kuma a nan ne za a yi tashin kiyama Allah ya fito da shi daga cikin makwancinsa saboda haka ubangiji haka ya tsara to amma wannan tafiya da za a yi da ruhi zuwa sama tafiya ce da take tattare da girmama shi wannan ruhi sannan a je a yi rijistar sa mala'iku duk su san da shi sannan sai a dawo da ruhin ƙasa wannan hadisi yana nuna mustaqarrur ruhil mu'minin ina rayukan mumine suke tafiya bayan bayan abin nan bayan mutuwa in sun rabu da jiki ga yadda Allah ta'ala yake yi da su ga martabar da zai yi wa mumini bayan ransa ya rabu da jiki sauraka gangan jikin tana nan a ƙasa kuma sannan da gaba Allah zai zai dawo da da ruhin ƙasa zaman ruhi tare da jiki zaman ruhi tare da jiki a ƙasa wannan ba yana nufin zai yi rayuwa irin wacce yake yi a nan ba a duniya kamar muka ce rayuwar barzakh ba irin ta duniya ba ce rayuwa iri uku ce akwai rayuwa irin ta duniya wacce muke yi yanzu wadda ki yake buƙatar ya shaƙi oxygen ya ya ci ya sha kuma yana girma kuma yana tasirantuwa da rashin lafiya da kishiyarta wani irin rayuwar mu kenan a nan doron ƙasa a nan duniya in aka shiga barzakh rayuwar tana canzawa nan ma akwai akwai rayuwa rayuwa cikin kabari amma ba irin wannan bace saboda ita rayuwa ce wacce ba ta buƙatar oxygen wannan da kake shaka ba ta buƙatar wannan rayuwa ce da ba ta buƙatar ci da sha rayuwa ce da ba ta tasirantuwa da rashin lafiya ko ko akasinta saboda ita kuma wata rayuwa ce ta daban sai kuma daga bayanta sai alhayatul ukhrawiyya ita ce rayuwa ta lahira to wannan ita ce alhayatul abadiyya rayuwa ta har abada wacce ba ta yankewa ko dai a cikin ni'ima ko a cikin azaba Allah ya kiyashe mu sau ita kuma wannan rayuwa daban take ba irin wannan bace saboda haka bawa dole yi mumini da cewa eh, bawa dole yi imani da cewa akwai waɗannan rayuwa guda uku kala uku da wannan da wacce za a kabari da kuma wacce take ta har abada wacce ita ce ƙarshe ta ranar gobe kiyama to a cikin kabari a nan gurin Allah ta'ala yana ni'imta bawa wanda yake na ƙwarai, ya ni'imta jikinsa da ruhinsa ya ni'imta jikinsa da ruhinsa wato jikin da ruhin duk su ji daɗi ko ainihin jikin ya ji daɗi ko ruhin ya ji daɗi ko duka biyu wani ita ce aƙida ahlus sunnah cewa ni'imar kabari tana shafar jiki da ruhi tana shafar su duka kuma takan shafi ruhi takan shafi jiki akwai akwai alaka tsakanin ruhi da jiki a cikin kabari amma ba irin alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ba kun ga alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ita ce wannan da muke gani ita ce irin wannan rayuwar to amma alakar ruhi da jiki a cikin a kabari ba irin wannan bace shi yasa za a iya cewa arwahu shuhada kamar yadda zo a cikin hadisi fi hawasili tayrin khudrin ta'aluqu ta'aluqu bi shajaril janna to rayukan shuhada a ranar gobe ƙiyama waɗanda suka yi shahada Allah zai sa su a cikin makoko na tsuntsaye wanda suke yawo a cikin gidan aljanna suna hawa itatuwan aljanna kaga gangan jikin kowane shahidi tana ƙasa kama kowane kowane mamaci amma Allah zai ɗaukaka ruhinsa zuwa ga wannan tare da kuma alaƙar da ruhin take da shi da wannan gangan jiki nisa da tazara ba ta hana alaƙa tsakanin ruhi da da gangan jiki kamar yadda Allah ta'ala ke cewa Allah ya tawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mutumin da yake bacci ruhin sa na fita amma wannan fitar da yake yi baya hana alaƙar jikinsa da wannan ruhi da yadda alaka za ta yanke gaba daya to gangar jikin ta zama gawa saboda haka tazara ba ta ba ta hana alakar ruhi da jiki tazara irin wacce muka sani ta wanda yana can wanda yana can baya hana wannan alaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf wato rayuka da rai da rai kamar wato sojoji ne waɗanda suke da Allah ta'ala yake halitta ya haɗa su idan idan suka samu fahimtar juna shikenan sai ka ga sabo in kuma ba samu fahimtar juna ba sai ga sabani to anan sai ka ga wani wanda baka taba ganin shi ba ku taba haɗuwa ba sai wani lokaci guda ɗaya kuma sai ka ji ranka ya kwanta da shi <coughs> sai ka ji yayi maka gashi ba kusa yake da kai ba wataƙila ma baka ma haɗu da shi ɗin ba amma ka ji labarinsa ka ji ana faɗarsa wataƙila ma ba ku yi zamani ɗaya da shi ba ƙila tun zamanin sahabbai ko tabi'ai ko wani zamani can da ya wuce amma za ka je kana son shi ranka yana son shi to kaga wannan shine ma ta'arafa minha talaf duk da tazara amma sun samu sabo da ranka da ransa sun sun zama sun haɗu wani kuma gashi watakila tun tasowa kuna tare ila an haife ku a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya kun yi wasan ƙasa tare kun girma tare amma ba ba jituwa gashi kuna tare da tare kuke watakila ma tare kuke kwana amma kullum cikin rikici kuke yi da shi kaga ga ga jiki gangan jiki ta haɗu amma da yake ruhi da ruhin ba samu fahimtar juna ba sai aka samu saɓani saboda haka shi yasa alakar ruhi da jiki ba ta tasirantuwa da nisa ko kusa nisa ko kusa bai da tasiri cikin wannan Shi ne a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhuhu sai a dawo da ruhinsa ya'tihi malakani aka dawo da ruhinsa a jikinsa kamar yadda na gaya muku ba ba irin alakar ba wannan irin wannan alakar da muke da ruhi yake da ita da jiki a duniya an gane ko alaka ce ta barzaku sauraka kakka fahimci cewa za a dawo masa da ruhin sama ana zai dawo ya rayu irin ya yi rayuwa irin wannan to da da alakar za ta zama irin wannan alakar ce to da ya buƙaci ya shaki iska da ya buƙaci ya ce sha an gane amma kuma za a da masa da ruhin ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ba za a da da ruhin ba wasu suna cewa ai tambaya din ruhin za a yi wa ba jikin ba don suna ganin aka dawo da ruhin a jikin to zai zama an kashe sau uku shi kuma Allah ta'ala na ta rabbana amattana ne wa ahyaytana Ka kaga mutuwa biyu ce da can ba mutum sannan kuma yazo ya aka same shi sannan ya kuma mutu kaga biyu zai yi in aka ce za a dawo da ransa ma'ana dawo da ransa irin wannan rayuwar irin wannan tamu to kenan za a aka sake busar alkiyama to zai sake mutuwa kaga ya zan mutuwa uku kenan wanda kuma mutuwa biyu aka ce za a yi sauraka wannan mutuwar yana nan a cikinta dawo masa da ransa don a yi masa hisabi ko a yi masa tambaya a kabari baya nuna cewa ya dawo da rayuwa irin wannan sauraka yana nan a matsayin mamaci an gane ko fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani mala'iku biyu su zo masa fayuji lisanihi sai su da shi zaune to kaga duk wannan wannan rayuwar rayuwar barzahu ce tunda zaka ga dan kabari dan dan tsukuku da ake sa mutum a rirrife shi ya za ta shi shi zaune to in ka kawo wannan tambayar to kana suranta rayuwar irin wannan kenan wanda ko mun ce ba irin ta bace wannan rayuwar barzahu ce in ka ce irin wannan ce to shine zaka samu matsala an gane ko saboda haka za a ce fayuji lisanihi da za ka je daidai lokacin ka fasa kabarin za ka kwanci ba za ka gan a zaune ba amma ce fayoji lisanihi za su tashi su zaunar da shi fa ne da humar rabbuka shi waye ubangijinka fa kulu rabbi Allahu azza wa jalla cikin nutsuwa ba tare da firgici da tsorata ba sai ce ubangiji na shine a Allah mai girma da buwaya fa ne lahu ce da shi ma dinuka wa addinin wa menene addininka? ka kulu dini al ce musulunci ne addini na fa ne lahu su sake ce masa ma rajulun ar-rajul isa bu'itha wane ne wannan mutumin da aka aiko muku ku ba basu ba bashi likej ba su ce ma Nabiyu. nabiyu ko ma hada muhammadun allazi isa ilaikum ba su ka sunan shi ba sai aka ce ar-rajulu domin kada ma a ce sata ansa aka bashi aka ce yaya annabin nan ɗaya mala'ikan ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga an bashi an ansa ya mutumin nan sai ce huwa rasulullah fa yaqulani lahu wa ilmuka wa ma allamaka afwan wa ma allamaka ya kai kasan shi manzon Allah ne fa yaqulu qara'tu kitab Allah ce na karanta littafin Allah ne fa amantu bihi wa saddaqtu imani da shi wato nayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zo da littafin ko nayi imani da littafin da abin da ya kunsa na tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqtu kuma na gaskata fayunadi munadin minas sama sai mai shela daga sama sai yayi shela an sadaqa abdi ki bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min jannati, ku shimfida masa shimfidar aljanna wa albisuhu min jannati, ku sa masa tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa ƙofa zuwa aljanna wato idan ko kula mala'iku za zo za su tambaye shi tambaya hudu tambayar ubangijinsa addininsa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta hudu yadda aka yi san annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne waɗannan su ne tambayoyin da za a yi masa za a tambaye shi ubangijinsa kaga wanda ya shafi aqidarsa dangane da Allah idan aqida ce mai kyau da ya yarda da kadai kadai takar Allah ta'ala bai hada Allah da wani cikin bauta ba to wannan shine zai ce rabbi Allahu azza wajal amma wanda ya dauki wani haƙƙi na Allah ta'ala ya ba mu wani ko ya yadda cewa wani ubangijinsa ne ba Allah ba to ba da za a yi wannan ansa ta samu in dai wani ya ce shi ne ubangijinsa ba Allah ba to shi kenan wancan zai kira kowane ne mala'ika ya ɗauka ubangijinsa ba Allah ba ko wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi ko wani dutse ko wani itace to sunan wannan zai kira to kaga ba sai an ci gaba da sauran tambayoyi ba ba ba bukatar a ci gaba tunda har ya faɗi wannan shikenan kuma me zai ci kana jin irin tabbayoyi ne a ce ka ci ta ɗaya ka faɗi ta biyu ka ci ta uku wanda ka ci duka ko ka faɗi duka fa yaqulani lahu ma dinuka menene addininka da me ka bauta wa Allah musulunci kai ko gargajiya me kai me ka ɗauka addini al'adunka ko ku addinin musulunci da Allah ta'ala ya zo maka da shi me kai wa da'a dokokin Allah ko wasu dokoki daban ba na Allah ba fa yaqulu dini al-islam sai musulunci shine addini na wanda duk wani mumini wanda ita ce ansar da zai bayar to daga nan sai su tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da sun ambata masa sunansa ba <coughs> sai wannan mutumin da aka aiko muku to kaga anan idan yana ga cewa akwai wani da zai iya karba addini a gurinsa ba manzon Allah ba kaga zai samu rudani to wanne kenan annabi ake nufi ko kuwa ko shehin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko da sako shi yake zuwa ce ga ga yadda za a addini to in ya yadda da cewa akwai wani kuma shi ma da da za a bashi wani abu ya baka to kaga dole ya samu confusing to a nan wa wa kenan to shi yasa wasu lalatattu batattu sai su rika wato rikirkita wa mutane lissafi a nan ce ai a nan shehin zai zo da kansa ko ka kira sunan shi kace shi ne to in za a taba ka zai bayyana zai bayyana saboda haka a lokacin ya daka wa su su mala'ikun tsawa ya ce su kyale shi su kyale shi wanda yana da cikin karamomin da ake jingina wa shehu abdulkadir wanda mu a sanin mu shehu abdulkadir mutumin kwarai ne mutumin kirki ne tarihinsa ya nuna haka sannan manyan malamanmu na sunna sun nuna haka to amma ba a ba akan samu wanda mutumin kirki ne amma a masa ƙarya ga annabi isa alayhi salam irin karerai da aka jingina masa alhalin bai faɗa ba to kaga wanda ba annabi ba ma za a samu wannan tare da shi saboda ka an yi masa wannan karyar cewa shi wani sa ya mutu bai san kowa ba sai sai shi da aka an je an binne shi a kabari mala'iku sun zo suna tambaye shi man rabbuka ya faɗi sunan shehi ma ka ya faɗi sunan shehi ma ka ya faɗi sunan shehi suka daga duguduma za su rike shi shehi ya bayyana yace su tsaya za su yi jayayya ma yace in suka matsa zai bata aljanna da wuta din duka gaba ɗaya zai lalata su nan da nan Allah ya daka musu tsawa su kyale shi kai kai ya masa ta'adi wato shi kansa kaga ubangijin ya ji ya ji tsoro sai su kyale suna so su jawo ya ku tawo ku kyale shi to amma a musulunci wannan wannan ba haka yake ba abinda muka sani a musulunci wannan shine ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah qawli thabiti shine wannan la ilaha illallah da kake faɗa anan to ita ce kuma Allah zai tabbatar ka da ita a rayuwar lahira a kabari amma duk wani abu ba wannan ba to mutum ba ba zai ba zai fishe shi ba ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان وما علمك ya kai ka sani shi kaga a musulunci ana sun komai ka yi shi da hujja ka yi ilimi ba wai kai ka ji ana faɗa ba kana faɗa wato abin takaicin da yawa daga cikin musulmi a yau da dama daga cikin musulmi a yau ba su san hakikanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dai jin cewa Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad ibn Abdullah wani ba watakila ba zai iya kawo cikakken sunan ba a makka kuma aka haife shi shi ya zo da alkur'ani watakila baya wuce wannan amma in ka nemi ya maka bayanin cikakke waye manzan Allah din nan wallahi ba zai iya ba amma za ka je san tarihin manya-manyan arna na duniya zai baka tarihin hitler zai baka tarihin wasu manya-manyan 'yan kwallo ko wasu manya-manyan 'yan finafinai na hollywood amma ba zai iya baka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam cikakke mai sunan mahaifiyarsa mai sunan mahaifinsa mai sunan kakansa mai sunan baffansa ina ya taso yaushe aka bashi annabci yaushe ya yi hijira yaushe ya aure ba lallai duk zai iya gaya maka ba bare ya gaya maka tafasil din rayuwarsa lokaci kaza abu kaza ya faru lokaci kaza abu kaza ya faru ba zai iya ba amma duk wani ɗanbol na duniya ya san shi kuma kullum yana da labarinsa current da za ka tambaye shi yanzu me yake ciki yanzu ya baka labarinsa ai yanzu lokaci yanzu ai ai ai kulab kaza sun saye shiga kuɗin da aka saye shi aka biya shi yana gari kaza in bai da lafiya zai gaya maka bai da lafiya yana asibiti amma an ce ya fara samun sauki yau ma za su za su kwallo da ya san wannan to kaga wannan bala'i ne bala'i ne shi a gurin sa wannan wayewa ce amma bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai san shi ba ba abin da ya sani kaga babu shakka wannan intikasa ce ranar da za a tare mutum ana masa tambaya ya aka yi kasan manzon Allah din ka duba ansar da ya bar cewa qara'tu kitaballah kaga ba cewa zai ba babana ne ya gaya mu ko na ji ana faɗa kawai ni ma na faɗa a'a karantawa dai ya karanta ne ya gani ya sani to kaga wannan ishara ce zuwa cewa komai za ka yi a musulunci ka yi shi da hujja idan kawai kana yi shi ne adatan taklidan wanda ba zai amfane ka ba to da zara ya ansa waɗannan tambayoyi sai Allah ya sa mai kuwa ya kuwa cewa bawana ya ansa don haka ya yi gaskiya sadaka abdi fa afrishu hu min aljanna fa afrishu adda wata hamza lil mubalaga kalmar farasha farasha farshan ko farasha tafrishan ko afrasha kalma wannan ziyada hamza din dan mubalaga ne ku yi masa shimfiɗa ku shimfiɗa masa shimfiɗa min aljanna shimfiɗa ta aljanna wato ku ɗauko wani abu na shimfiɗa aljanna ku shimfiɗa masa ya ɗan ya ɗan gaso min taɓi ba ba ba duka abin zai gani ba anan a so min taɓi ne min aljannati ne sannan wa albisuhu min aljanna nan ba ku ku sa masa tufafi na aljanna nan ma ya ga yadda abin da ɗinsa yadda kayan gidan aljanna yake waftahu lahu baban ila aljanna Hude masa kofa zuwa ga aljanna inda iskar aljanna za ta rika zuwa masa fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madd albasar fayatihi min rawhiha wa tibiha kanshinta da da, da ni'imarta ni'imarta da kanshinta su rika zuwa masa wato iskar tana kada masa iskar aljanna mai dadi da kanshinta mai dadi fa lahu fi qabrihi madda basarihi sannan a buɗa masa kabarinsa iya ganinsa saboda haka kaga wannan ita ce rayuwar rayuwar barzakh rayuwa ce ta barzakh zaka da zaka je ka duba kabarin zaka same shi yana da yadda yake amma annabi ya ce za a walwata masa shi kuma ni'ima za ta rika zuwa da da kanshi na gidan aljanna ba lalle ne dan ka fasa ka ji kanshin ya tashi ba amma shi da yake gurin yana ji wa yatihi rajulun hasanul wajhi bayan sun gama tambaya an gama wato canza masa tsarin kabarin da canza masa tsarin zaman kabarin da ni'imomin da zai samu da kayan da za a sa masa wannan likkafanin an cire masa an sa masa kaya na an yi masa shimfiɗa to kaga gida ya haɗu to hakon ya zauna shi kadai fa yatihi rajulun hasanul waji sai ga wani mutum kyakkyawan mutum mai kyan kyakkyawar fuska hasanul thiyabi wanda ka tufafinsa masu kyau tayyibur rih yana kanshi sai ya zo masa mutum ne kyakkyawa mai kaya kaya masu kyau tufafi masu kyau kuma yana kanshi fa yaqulu abshir billadhi yasurruka ce albishirinka da abin da zai faranta maka haza yawmuka allazi kunta tu'ad wanda ita ce ranar da ake maka alkawari cewa idan ka bi Allah ka bi manzon Allah ka tsaya akan gaskiya ka rike gaskiya ka yi aiki na kwarai to za ka samu kyakkyawan sakamako to ga ranar tun daga yanzu <coughs> ka fara gani ya zo masa da bushara dama mai zuwa da albishir galibi za a gan shi a nitse sabanin wanda zai zo da magana da ta da hankali don galibi magana ta da hankali takan zo wa mutum ya zo ba cikin hayyacinsa ba ko ya tashi cikin gaggawa ya sa riga a baibai saboda a firgice yake ya je ya kai labari ya tashi idansa da kwantsa bai canza kayan baccinsa ba saboda mai saboda labari zai je kai mara daɗi don abin ya zo masa mufaja'a amma mutumin da zai zo da albishir galibi cikin nutsuwa yake yake kawo albishir a cikin nutsuwa saboda zai shirya ya gama komai sannan ya je ya samu mutum don haka wannan mutum tun daga ganinsa sai ya gane cewa wannan albishir ya zo da shi fa ya lahu man anta wane ne kai fa wajhuka allazi yaji'u bil khairi fuskar nan taka da alkhairi take tafi to da ya ganshi da walwala da fara'a da burbushi ya caba ado yana kanshi ce to wannan alheri ka zo da shi fuskar nan taka alheri take dauke da shi amma da ya ganshi amurtike yana zazzara ido kaga ba zai ce fuskar ka ta zo da alkhairi ba ya ganshi yana walwala yana nishadi to yana so ya san wane ne domin in zai gode masa zai masa godiya akan wannan albishir ya san wa zai godewa fa yaqulu ana amaluka salih ce ni ne aikin ka na kwarai wannan ya nuna cewa a ranar gobe kiyama al'amalu salih yujassad za a mai da shi kamar jiki shi yasa Allah ya ce za a auna wa umawazin alqist li yawm zai ajiye mizanin adalci da za a auna ayyuka man saqulat mawazinuhu ko man khaffat mawazinuhu to duk abin da za a auna shi dole ya zama jiki ne kaga wannan hadisin yana cewa aiki Allah zai mai da shi jiki kamar yadda ka san jikin mutum ko dutse ko wani abu yadda nan zai yi nauyi nan zai yi saka yau. an gane saboda ka aikin sa ya zo masa a sifa ta mutum wanda yake da kyan kanka ba fa yaqulu rabbi as sa'a rabbi as sa'a saboda ya san wal akhiratu khairun wa abqa wannan so mun tabi ne to in haka ne Allah ka tashi alkiyaman mana a tashi alkiyaman Allah wannan maimaita rabbi aqimis sa'a rabbi ta ala alal ilha ya nuna cewa naci ya naci Allah a tashi alkiyaman nan a tashi alkiyaman nan saboda yana yana sane da cewa to can na can wanda zai je iske ya fito da wannan mun tabi ne sannan ka ta an ɗan buɗe masa wata ‘yar ƙofa yana hango aljannar yana gano yana ganin tsuntsaye suna ta kai kawo yana ganin eh, ruwa yana ta gudana yana ganin hurul aini suna ta zirga-zirga kaga dole ya ce a sa'a <laughs> dole ya zaku aqimi sa'a hatta arji'a ila ahli a tayar da alkiyama da in je in samu iyali na ga su can suna jira na wa mali da dukiyata ya ga gonaki da lambuna da tuluna da, da, da, da, masu hidima yaransa to kaga ga an ce din naka ne saboda ka ga iyalinsa can ga dukiyarsa can duk da cewa a kabarin fa gashi a shimfiɗa an shimfiɗa masa shi shimfiɗa ta aljanna fa ga kaya na abin nan ga kanshi ga daɗi to amma ya hango na can ya fi. a ga dole ta gaggawar a tashi alkiyama a tashi alkiyama annabi ya ce wa inna abdal kafira Allah ka samu a cikin waɗanda za su samu wancan garaɓasa wa inna abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah amma ba wanda yake kafiri idan ya zo fita ya bar duniya ya zo fuskantar lahira na zala ilaihi minas sama'i mala'ikatun sudul wujuhi sai wasu mala'iku ba komai sai wasu mala'iku waɗanda suke sudul wujuhi masu fuskoki baka ƙirƙirin ma'ahumul musu suna ɗauke da wani mayafi wanda yake mai kaushi shine ma'anar musuh kisa'un ghaliz mayafi suke ɗauke da shi mai kaushi kamar buhun algarara fa yajlisuna minhu maddal basar su zauna iya ganinsa a gabansa. Su thumma yaji'u malakul maut sannan mala'ikan mutuwa shima ma ya ya zauna hatta yajlisa inda ra'sihi ya zauna a daidai kansa Faya yaqulu ya ayyatuha an-nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab yake wannan lalatacciyar rai yake wannan mummunan ran ki fito zuwa ga fushi daga ubangijinki ki fito zuwa ga fushin ubangijinki kaga maimakon ila magfiratin min Allah wa ridwan wannan zuwa fushi na ubangiji kaga tun daga nan zai san me ya shuka tun daga nan zai san me ya shuka tunda ya fara ganin mala'ikun da suka zo gurinsa ba ba mala'iku bane waɗanda mala'iku ne na azaba wanda ya nuna mala'iku suna caccanzawa su zo a su zo a kyakkyawar sura ko su zo a surar da take mai taban tsoro can waɗancan sun zo masa wato fuska suna haske yanzu kuma sun zo masa fuskar su baƙaƙirin kuma dai su ne dai za su zo su dawo amma nan sun zo masa da da wata kama wacce ke mai tsoratarwa qala fatafarraqu fi jasadihi sai ransa ta rarrabu a jikin jikinsa wato da ran nashi ya ji wannan mala'ika yana cewa ya ayyatuhan nafsul khabitha shikenan sai ranta ta tarwatse a jikin jiki ta firgita ta yi nan ta yi nan ta yi nan tana neman tsira domin abin zai zai iske ta ba mai daɗi bane saboda haka sai ta firgita sai ta rarrabu a cikin jiki ta yi nan ta yi nan ta yi nan ta yi nan shine ma'anar fatafarraq uh, fayantazi'uha kama yuntaza'u saffut min as mubtal sai mala'ika ya fusgota ya ciro ta ya finciko ta kamar yadda mai nama yake finciko da abin nan dinsa a uh, uh, karfe karfe safud karfe da ake soka nama a jiki ba ba tsinke ba karfe ne safut da ake sa naman a jiki eh jalwa jattadi shi karban da ake soka naman a jiki to ka faɗa an ce maka ba shi bane ko dai fahimta to kamar wannan karfan ne aka sa shi a cikin auduga audugar da aka jikata sai aka sa karfan aka soka lokacin da aka finciko karfan sai ya fincike audigar sai ya fito da ita yawo watsa ta to haka za a finciko ransa kaga sai an finciko wani babu na jikinsa an tattarwatsa wasu wasu abubuwa da jake jikinsa kama taza'u safulu min as-sufil mubtal kamar yadda ake tumbuko wannan karfan daga audugar da take abin nan jiƙaƙƙiya fa ya sai mala'ikan ya karbi wannan wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ayn hatta yaj'aluha fi tilka al-basuh da sun da ya karbo ta ba za su bar masa ita a hannunsa gurgudan kiftawar ido ba sai sun sa ta a cikin wannan wannan ah, mayafin da suke dauke da shi wannan mayafin mai kaushi da suke dauke da shi lokaci yayi zamu tsaya anan sati na gaba insha Allah zamu ci gaba da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah الحمد لله رب العالمين ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ah, wannan ya ce ita matsar kabari da annabi ya ba da ta cewa ba wanda zai tsira da gare ta kafin a yi wa mutum tambaya ne ko bayan tambaya zahirin wani hadisi yana nuna kafin tambaya ne tunda bayan tambaya ai kaji abin da zai biyo baya za a buɗe masa kofar aljanna za a sa masa shimfiɗa ta aljanna za a sa masa kayan aljanna za a buɗaɗa masa kabarinsa da da ni'ima da da iskar aljanna ta rika kada masa kaga duk wannan bayan an gama tambaya ne saboda ka cewa akai da aka inna lil qabri dhamma rungumar da kabari zai yi kowa zai yi masa ne kafin kafin wannan rungumar iri biyu ce kamar da zamu bayani akwai rungumar da ta mumini akwai kuma rungumar da yake wa kafiri wanda zamu ganta a cikin wannan hadisi Wannan ya ce matattu suna haɗuwa da juna kuwa a rayuwar barzakh a ba za a ce a'a ba in Allah ya so haɗa su zai haɗa su amma ba yadda ka san haɗuwa irin ta nan ba in kana neman makocinka ka tashi ka je kwakwasa gida ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗa shi da wasu annabawa wanda sun sun riga shi kamar annabi Musa alaihi salam da ya ganshi a kabarinsa ya kuma hadu da shi a sama ta sama ta ta sama ta shida ya ga sauran annaba duka ba za mu kore ba ba kuma za mu ce kowa da kowa yana iya ziyara kowa yadda ya ga dama ba wannan wani abu ne da in Allah ya so ya tabbatar da shi sai ya tabbatar da shi wannan kuma yake cewa ina neman ƙarin bayani game da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yace inna lil mauti sakarat da kuma bayanin da aka yi a satin da ya gabata na cewa hakika ran mutum yana fita kamar yadda ruwa yake zuba daga tulu idan aka kifa shi a sakarat shine magagi magagin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine da kansa a lokacin mutuwarsa lokacin da in ya in ya suma ya farfado sai ya ce inna lil mauti la sakarat ya rika sa hannunsa a cikin ruwa wannan ba shine zara ran ba wannan abin da zai rika bujurowa mutum a daidai wannan lokacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ya faɗe ta ya ce inna lil mauti la sakarat daidai lokacin da yake yake cikin eh, rashin lafiyarsa zai Allah zai karɓi ransa to haka sakarat ba ita ce azaba ba ɗauka wannan azaba ake masa a'a Allah bai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam azaba ba amma wannan magagin yakan samu duk wani wanda zai mutu to wajen cire masa rai kuma ga yadda za a cire ran mumini ga yadda za a cire ta kafiri kaga babu babu abin nan babu karo wannan kuma yace shi ma'aikacin gwamnati ne suna fita patron suna yin aran gama da da 'yan fashi da makamai ce kuma a kowane lokaci suka yi aran gama da su yakan kashe ɗaya zuwa hudu ya ce wata rana ma ya taɓa zubar da shi da har lahira duk dai neman abinci wato shi neman abinci yake ba yake shin nake wasi, ko akwai wani abu a kaina ko in ci gaba da aikina to a tambayarsa ta nuna jarumi ne Allah ta'ala yana cewa innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim ubangiji yace sakamakon wadanda suke ya yakar Allah da manzansa a bayan kasa suke ya da barna wa yas'auna bil ardi sahara suke tafiya suna yada barna a doran kasa sakamakon su an yuqattalu shine abin da Allah ya fara faɗa a kakkashe su aw yusallabu ko a gicciye su wato a gicciye su bayan an kashe su a aje su inda kowa zai ta ganin su su zama aya aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a kama su a yanke musu hannu da da kafa hannun dama kafar hagu kafar dama hannun hannun hagu shine min khilaf aw yunfu min al-ard ko a raba su da kasar malamai suka ce gurgudan gurgudan irin yadda yayi gurgudan laifin da yayi gurgudan sakamakon da za a yi masa idan ya zama yana yana muharaba yana abin amma bai taba kashe kowa ba kaga ba za a kashe shi ba in kuma ya taba kakkashe mutane kaga shi ma za a kashe shi to galibi wajen wajen fafutukar a kama wanda yake yake ta'amuli da makami dole sai da kare kai dan in ba kashe shi ba shi zai kashe ka in har Allah ya ce a kama su a musu wannan hukuncin kaga wajen kokarin kama su idan da za a kashe mutum ba ba a cewa an yi kisan kai dan wannan al-qatl ne bi haqq wanda ba za ka kashe ba shine wanda ya zo ya sallama kansa ilal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim wanda suka zo suka kawo kansu kafin ku kama su to wanda bai kamata <coughs> ku kashe shi ba saboda haka idan a wajen kare dukiya ne ko kare rayuka aka samu kisa to anan ba a cewa kisa ne na ganganci sai an yi sai an biya diya ko kafara ko kisa ne na kuskure ko wani abu wannan musulunci ya ya abin da annabi yana cewa man qutila duna malu wa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid ah, wanda yace yana so san waɗanne ladubba ya kamata a bi aiwa iyaye nasiha akan wani abu da suke aikata wanda bai saba wa addinin musulunci irin lada irin hanyar da annabi Ibrahim alaihi salam ya bi wajen yi wa mahaifinsa nasiha qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash kaga cikin cikin kalmomi da suke ɗauke da girmamawa ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa zaka bauta wa abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba ka duba karan farko ba bai zo ce masa ba baba shaydan kake bauta ba bai zo ce kai baba kana fa bauta shaydan ne kaga daga nan ya bata abin nan sai ka masa magana da shi ma da ita lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wala yughni anka shay'a ya san duk waɗannan abun haka suke baya inkari ya san cewa abin nan da yake bauta baya ji baya gani kuma bai taba shiga matsala ba ya taimaka masa to kaga tun daga nan zai fahimci to kenan abin nan da yake yi ba ba daidai yake yi ba sannan sai ya nuna masa cewa to Allah ya bashi ilimi don ya san galibi uba ko babba bai yarda da cewa ɗaya ya san abin da bai sani ba yaushe ya ni na haife ka yaushe kai kai girma har da zaka gaya mun ka san wani abu sai ce inni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan musawiya ka dauka ni yanzu bai nuna maka hanya ne kamar mutum ne yake tafiya ya zo gari bai san hanya ba kaga kowa ya san hanya zai nuna masa ko mun kankanta sa a nan ba zai ce kai yaro ne fanta kansa da wanda zai nuna wa wa ya nuna masa to shi yasa yace ja'ani min al-ilm ma lam yatika fattabi'ni ahdika sirata wa shida inna shaytana kana ar-rahmani asi in ka bauta wa shaytan shaytan fa mai kangarewa ne ga ga ubangiji sai ka bati abatiya abati abati cikin ladabi kenan yake masa magana cikin taus tausan miliya to haka ya kamata ka yi wa mahaifin fazi mai kyau mai daɗi yana daidai baka yi shiru a'a ka gaya masa amma cikin girmamawa kula da haƙƙin uba ka kuma ka kula da haƙƙin ubangiji wato ka yi mura'atin haƙƙil haƙƙil ubuwa kamar da aka yi mura'atin haƙƙil ubudiyya Za ka kada ka neman ka gawa mutum tauhidi ka kuma sarayar da haƙƙin haƙƙin da haƙƙin uba akan ɗansa kada kuma wajen ka girmama mahaifinka ka sarayar da haƙƙin ubangiji Za ka yi mura'atin duka janibin ina da dan ɗan uwa na zumunci yace amma ba sa so na to wajibi ne sai na sadar da zumunci da su na'am haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ma baya sadar maka da zumunci ka sadar masa kai kai ne ma ka sadar zumuncin alwasilu man wasala man qata'ahu laysa alwasilu bil mukafi innama alwasilu man wasala man qata'ahu ba wanda aka yi masa yayi ba shine mai sada zumunci ba wanda an je an ziyarci shi ma ya je ziyara ba wannan ba shine sada zumunci ba a wanda an ki ziyararsa shi ya je shi ya sada zumunci wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwana ba sa sada mun da zumunci in ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaza da mun da zumunci wato kamar kana zuba musu rerayi ne mai zafi wato sana ƙara wato haƙƙinka alhakinka suke ƙara ɗauka daura kai ka ci gaba da sauke nauyin da yake kanka sufu ta sufu lahum al-malla safa saboda ka wanda yake sada zumunci da shi ba a sayar masa wannan shine ne mai ma sada zumunci kuma su a cikin irin wannan ba mamaki Allah ta'ala ya ganar da su yayin da suka ga cewa kai baka yanke musu ba watakila <coughs> zuciyarsu za ta <coughs> faɗa ku su gane kuran da suke yi sabanin in kai ma ka yanke musu shikenan shaidan ya samu abin da yake so sai wannan da yake cewa mutumin da ya mutu ya bar matarsa da ɗiyarsa guda ba shi da dangin uwa ba shi da na uba ko ya za a yi da sauran dukiyar sauran dukiyar da babu masu gadin ta baitul mali take tafiya na musulmi wato za a za a tafiyar da ita a baitul mali musulmi ayi wa musulmi aiki da da abin nan aiki da da su wanda shine abin da aka sani idan guri ba baitul mali gwamnati ce ta ta ta ta ta mahandama kaga ba za ka kai musu wanda wanda suke neman abin ruwa a jallo ido rufe a nan sai ka yi wani aiki idan akwai wata kungiya da kasan ƙungiya ce ta masu gaskiya suna aiki musulunci sai ka danka musu kuɗin kamar mutumin da zai rasu ba magaji gaba ɗaya sai a dankawa sai a dankawa baitul in babu sai a ba da ta ga wata kungiya ta musulmi wanda aka san suna aikin Allah sai su yi aikin Allah da dukiyar wanda ya wucin ta mutu bata samu labari ba sai bayan wata guda ko fiye da haka yaushe za ta fara idda daga sanda ya mutu ba daga sanda ta samu labari ba saboda haka za ta fara idda ne daga sanda ya rasu an ce bayan wata guda ta samu labari to ta yi wata guda tana idda kenan tana ta kaba da za a kaddara ta ta yi wata hudu da kwana goma sai labari ya zo mata ta gama ta kabarta dangane da hadisin wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya yi shaida kan wata kyauta da ya wa ɗansa sai ya ce ba zai yi shaida akan zalunci ba to don Allah wannan ya nuna har yaron da da aka auras idan za ka yi kyauta sai ka yi sai ka yi wa sauran to yana ishara zuwa ga hadisin Umar ibn Bashir <coughs> wanda mahaifinsa ya yi masa kyauta sai mahaifiyar ta ce ita ba za a karɓi wannan kyautar ba sai an je manzo Allah ya yi shaida sai ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je sai ya ce duk ƴaƴanka kana da wasu ƴaƴa ce eh duk ka ba su su ma kyauta irin wannan ya ce a'a annabi ya ce inni la ashhadu ala zuhur a wata ruwa ya ce ittaqullaha fa'adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi wa ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku abinda hadisin yake nunawa shine duk sanda zaka yi wata sau kyauta kyauta ce haka nan ta ba gaira ba dalili zaka yi ta to ka daidaita ƴaƴan kowa kai masa kowa kai masa amma idan akwai dalili misali yaro ne ya ci makaranta zai tafi karatu kaga za a yi masa sayayyar da ba za a yi wa wanda yake zaune a gida ba a nan ba za a ce a tutun da za a yi masa sayayya kowa sai an saya masa kayan da aka saya mu wancan bai tafi makaranta a'a shi ma ran da zai tafi makaranta ka yi masa wannan shine adalcin da ake nufi wannan ba shi da lafiya za a tafi da shi Egypt a kai shi abin da ba Egypt ake zuwa ba yanzu ko India <laughs> saboda haka kaga za a yi hidimar tafiya da shi wannan kuma lafiyar salau sai ya musu addu'a Allah ya da su lafiya ba zai ce sai an yi lissafin kuɗin tikiti da kuɗin otel da kuɗin asibiti shi ma an bashi ba ko uwarsa ta ce ita ma tun da ɗanta lafiya lau to a aje masa kuɗaɗen da za a kashe mu wancan a'a ba a fatan wannan shi ma ya samu rashin lafiya amma da zai samu shi ma kamata ya kai shi yadda aka yi ma wannan in har a lokacin ana da ikon da za a yi wannan to haka nan aure wannan aurensa ya tashi za a taimaka da kudin sadaki za a taimaka da kayan daki za a taimaka da waye da waye da waye kaga ba za a ce wancan shi baya da ba aurensa bai tashi ba kila ma yanzu yake primary kenan sai a ce a to duk a tattaro masa in tara gutsan yaya a ce to duk abin da kashe wannan ka aje musu shine wata kullawa adilu bai da auladikum ba wanda ba wanda ya taba fadar haka amma ka ba gaira ba ga dalili ya bushi iska zai yi kyauta sai ya yi wa kowa amma wanda ya ci makaranta da ɗan nisa za a saya masa babur wannan kuma ga baki ga hanci a firamare yake ko ga motar gida ana kai su kaga ba ce tunda an saya ma wancan babur ba sauran da sai an ba su kuɗin babur a'a eh? ba komai a bashi zai zauna a gwaje ne laifi ne eh to me ya ba shi kyauta da sharaɗin wani ma in ya tashi kai shi ma ka yi masa ce wannan ka yi masa sai dai ba hali kuma ba hali kuma ba abin da za ka yi saboda ba sharaɗi ba ne wannan cewa ana duba bukata in bukata ta taso akwai bukatar yin haka wasu ce kakka ba shi dai ka ce ya zauna wannan ba abin ba ga dalilin da za faɗa haka ba matukar ne da bukata sa hakan akwai bukatar yin hakan dan an ba shi gida mai ɗaki uku ya zauna da matarsa kenan ba wani abu waɗannan su ne tambayoyin da za mu samu damar ansawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gane da mu sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi